يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا إنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى da من جوا mun zuwa من البركة yammacin lahadi 22 ga watan jumadal akhira hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da garin maka zuwa madina na da shekara 444 wanda ya daidai da 15 ga watan januwari shekara ta 2023 allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu salafiya wacce take lamba 46 titin majarar wada zaria domin ci gaba da karatun littafi mai albarka na akhlaqu hamalatul qur'an na al-imam abubakar muhammad ibn al-husayn al-ajurri rahimahullah littafin da malam ya wallafa shi wallafawa ta musamman domin tattaro maka nagartattu kyawawa tsabtatattu ɗabi'u da halaye waɗanda ya kamata da ni da kai da duk mai sauraro da duk ɗalibin ilimi da duk mai neman yardar Allah ya siffanta da su abinda malam ya saskance a wannan littafi tabbas fa'idansu da girmansu sun kai matuƙa martabarsu da muhimmancinsu a bayyane eh, suke saboda me saboda ɗabi'a ita ce mutum ɗabi'a ita ce al'umma wa inna mal'umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabu akhlaquhum dhahabu duk karatun mutum duk dukiyarsa duk matsayinsa ko me yake da shi a rayuwa abin da ke sa ya samu soyuwa a cikin zukatan mutane ba wannan tsabar abin da yake da shi in bane abin da yake taimakawa wajen samun ƙauna da soyayyar mutane daga ciki shine irin yadda kake mu'amalartar su irin yadda kake ba su uzuri yadda kake girmama su yadda kake haƙuri da wautan masu wauta a ciki yadda kake shiryarwa da faɗakar da wanda ya yi kuskure ba tare da cin mutunci da cin fuska ba har wala yau daga cikin ɓangarorin da malam ya fifita ambatansa a wannan littafin ne to duka waɗannan ɗabi'un a matsayinka na ɗalibi a matsayinka na malami ce manufarka da yin wannan ɗabi'u ɗabi'a ta kirki ana siffantuwa da ita ne saboda abubuwa manya guda uku ko hudu abu na farko ka yi don allah allah yana son masu kyautata ɗabi'u inna ma allazina taqaw wallazina hum muhsinun sai ka kyautata din Allah yana so din Allah ya ce kuma ka nemi yardarsa da haka dalili na biyu domin ka faranta ma wanda zaka mu'amalan rai to faranta ma mumini rai kuma aikin lada ne in ya kasance yin murmushi kadai tabassu muka fi waje a sai ka sadaka murmushin da za ka yi ma mumini akwai lada to ina ga abin da ya fi murmushin ina ga abin da yake ya ɗaran ma murmushin dalili na uku daga cikin dalilan da ke sa mutum ya siffanta da kyawawan ɗabi'u shi ne domin ya bayyana ma mutane irin tarbiyyar da ya samu man khafiya alaika asluhu dallaka alaihi fi'luhu duk wanda take so ka san asalinsa ka kasa fahimta to karka wahalar da kanka duba ɗabi'unsa ɗabi'un za su iya taimaka maka ka gane shi waye dalili na hudu daga cikin dalilan da masu hankali da hangen nesa suke ƙoƙarin siffantuwa da kyawawan ɗabi'u shine kowace ƙwarya idan an karkata ta abin da ke cikinta shi yake fitowa to lokacin da kake siffantuwa da kyawawan ɗabi'u kana cewa kai fa yarta ga abin da ta kunsa dalili na biyar kana mai da martani ga wanda yake mai wauta ne ka ce kai ba za ka zama irin shi ba kai ba za ka raka shi a shiriri tarsa ba shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama qalu salama saboda ne ba za a raka mai wauta shi ma a yi masa wautar ba duk da wannan kuma ba yana nufin mutum ya zama taliya da lallaba kowa ya masa ya ta buga shi yadda ya ga dama ba a wata rana kana dan bukatar ka dan in an ja ka dan tirza saboda ka kara martabarka da darajarka ala la yajhalan ahadun alaina fa najhala fawqa jahlil jahilina ko wani mai mawaƙi ya yi gargaɗi ya ce masu wautar nan ku rika bi a hankali fa mu ma muna da tukunyar wautar saboda haka ba muna kin yi ba ne saboda ba mu iya ba a'a muna bayyana karamcinmu da kyawawan ɗabi'unmu ne shi yasa ba ma haka amma masu hikima suna cewa yana da kyau mai hankali da hangen nesa ya kasance yana da kwalabe guda biyu tare da shi kwalbar zuma da kwalbar shuwaka Eh, ina jin an ba manta ba ibn ibban yake faɗan wannan maganar yace ce dalili shine akwai lokacin da dole wani ci lambaran sai ya nemi ka bashi shuwa kan nan to sai ka ɗan san masa <laughs> to amma dai asali shine eh, ya kasance kyautatawar da kuma ihsani wannan kaɗan ne daga cikin dalilan da ke sa a siffanta da kyawawan ɗabi'u wanda duk wanda Allah ya taimake shi ya siffanta da irin waɗannan siffofin da waɗannan manufofin kuma ya haɗa a matsayinsa na ɗalibin ilimi to babu shakka yana kan alkhairi nurun ala nur kenan haske bisa haske ga hasken ilimi da karatu ga kuma hasken ɗabi'u waɗanda waɗannan guda biyu idan suka haɗu a kan mutum to sai dai a ce ما شاء الله تبارك Allah Allah ya azurta mu kafin wannan majalisar namu shine na 55 da biyar kafin mu ci gaba akwai abubuwa kamar haka abu na farko ta'azirar dattijan arziki alaji ga bado ko wanda Allah ya karɓi rayuwarsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka makuncinsa ya gafarta masa ya lullube shi da rahamarsa ya mabayansa da zuri'arsa albarka mun kuma ya raya mu rayuwa mai albarka in ya tashi karɓar rayuwa mu karɓe mu a hali mafi kyau na biyu akwai tambaya wacce ta zo daga wani bawan Allah ya ce yana so a ɗan masa fashin baki akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما آه، يا سامون ɗan yamutsewar hazo a kan bayanin wannan ayar ta التوبة إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة فسر الآية كما تاكم فرقو إتشي إنما التوبة على الله ألا ينا كربان توبة لجباينسا الذين يعملون السوء بجهالة وأن suka yi saɓan Allah suka yi zunubi da halafin tare da rashin sanin haƙiƙanin girman laifi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da suka da ta bayyana musu laifin da suka yi kuskure ne suka zuciyarsu ta yadda fasara hubizin suka yadda cewa sun yi ba daidai ba sai suka tuba suka koma ga Allah to masu siffantuwa da wannan siffar haula ika ya tubu Allah alaihim Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓan tubarsu wa kana Allah aliman hakima Allah shine masani kuma mai hikima Allah bai rufe ayar da cewa wa kana Allah ghafurur rahima ko bai ce tawwaban me dalili saboda a bankaɗo sirrin da ke cikin zuciyarsu إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ne a tsakani da Allah yake cikin zuciyarsu Allah masani ne to me ake nufi da jahala anan nan ba ana nufin jahilci wai mutum bai san hukuncin abu ba misali kalmar jahilci tana ɗaukar ma'anoni da yawa mutum ne ya ga wannan kofin misali sai ya ɗauka shayi ne ko ruwa ne sai ya kwankwada ashe ɗayar ce kage yanzu shariba bi jahalatin ya sha bari ƙara duba ya sha yanzu abin da ke cikin kofi bisa jahilci to wannan yana da laifi asali zai da laifi ba wannan kaga automatically ka san ba wannan ake nufi ba na biyu shine jahala da take bayuwa zuwa ga wauta wauta ah, shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ah, hudul afwa wa bil urfi wa a'rid anil jahilin wa idza khatabahum al jahiluna qalu salama to ya za a yi zunubi a kan wauta misali ya kasance akwai sarkaci kamar misali an ce kila fa abin da ke cikin kofin nan kaza ne to saboda dan wauta da sakaci sai mutum bai bincika ba ta yanzu nau'i ne na jahala amma ba jahalar farko ba jahala nan ta biyu an sirka ta da sakaci da wauta da rashin bibiyan diddigin hakikanin al'amari kai ne aka ce maka kasuwanci kaza da kuke yi da alamar fa akwai riba a ciki ka a ba duk maganganun mutane ne kyale shi kaga wannan akwai wauta a ciki ya kamata sai ka halla alu islam ya damu sai ka tambaya me hakikanin lamari misali jahala ta uku wacce ita ake nufi a nan ko jahilcin da ake nufi a nan shine jahilci na rashin sanin girman laifin laifi a wajen Allah da abinda zinubai suke kai mutum su baro a kan shi wannan ita ce jahalar da ake nufi mun fahimta tabbas zinubai suna da shi'umci suna da tasiri akan kwakwalwa da zuciya akan dukiya kan rayuwa akan albarka akan magana akan komai zunubai suna da tasiri a kai har akan gani akan lafiya to da yawan da yawan mutane idan an suna aikata zunubai ba su cika hararo waɗannan ɓangarorin ba to jahala kenan ko kuma ka ji an ce misali ko mai zunubi ya ji an ce wanda ya yi kaza Allah yana fushi da shi to amma bai san me ne girman fushin Allah ba akwai nau'i na jahala tare da shi abinda ake nufi ke saboda haka wannan ma'anar wannan kalmar ko da mutum ya aikata aiki ya san haramun ne misali sai ya aikata to har yanzu bai jahalar ne saboda bai gama fahimtar girma da tasirin zunubin ba a akwai fa'ida fa'idar ita ce wannan lokacin na jahala yana bambanta maka tsakanin bayan Allah a bisa mahangar da suke hangan zunubai da safa ma Allah ashe wanda ya fi fahimtar tasirin zunubai ya fi kallon zunubai ta gabas da yamma kudu da arewa duk ya san tasirinsu ya ƙoƙarin kauce musu ka ga shi akwai wani nau'i na yayewar jahala tare da shi to wannan shi kanshi wata ibada ce wacce Allah yake ba da lada a kanta shi ya sa duk yadda za ka yi a babin ibada to akwai wani da zai siffanta da wata siffa da koda ibadar ku iri ɗaya ne ɗari bisa ɗari a zahiri sai ya fi da wani abu wannan yana daga cikin sirrin alaƙar zukatan bayi da Allah subhanahu wa ta'ala ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa za ka ga mutum biyu sun zo sun tabbata sallah kafaɗan su ga kafaɗa suna taɓa juna sun an ce a da ta sahu sun manne an yi komai su kabbara su kaza amma wa ma Salatai salataihima kama bayyana al-mashriq wal maghrib darajar sallar su a wajen Allah kamar tsakanin gabas da yamma ne amma kuma duka fizikali duk abin da suka yi iri ɗaya me ya bambanta akwatin zuciya to akwai wani bambanci ko da duka sun yi dan Allah ko da dukan sun yi kusuri kila ma duka kowa ya hawaye da liman yake talawa har yanzu akwai wani nubu na alaƙar zuciya da Allah wanda wanda Allah ya azurta shi da wannan sai ibadar su ta karu a martaba sai da wancan wanda zai da na fata mun gani so a takaice abinda wannan ayar take nufi ayar gaba kuma walai tashi tawbatu na ladina yamaluna sayyi'at hatta idza habara ahaduhum al qala inni tubtu al ana wal ladina yamutuna na hum kufar ayar ita wannan a takaice ita kuma tana magana ne akan waɗanda za su ki tuba har su bari sai ajali ya zo kuma yustajabu li ahadikum malam yughargir ko eh, in gargara in mutum ya gama laifin mutuwa ko ya tabbatar da mutuwa ta zo masa a daidai wannan lokacin eh, imaninsa bai da amfani eh, lamtakun takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra irin tubar da fir'auna ya nan tuban da fir'auna ya shi ma fir'auna ya yi turki da lafazin imani amma a yaushe lokacin da lafazin bai da amfani hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila <laughs> makiri ne fir'auna ai har a lafazin in ka san larabci ka san imanin wallahi bai shiga zuciyarsa <laughs> haba zai mutu amma kana jumla don zuwa haka la ilaha illa ladi amanat bihi banu <laughs> kai kai Allah ya azurta mu da kyakkyawan imani so ah, a takaice wannan ita ce amsar ah, wannan tambayar yana da kyau kullum mutum ya rika jaddada tuba ya tsara kusantar Allah subhanahu wa ta'ala da ƙara runsunawa a gaban Allah yana neman gafarar zunubansa duka muna ciki da safe da rana yamma da dare ko da yaushe to abin da ke kankara zunuban shine kyakkyawar tuba da ƙoƙarin neman gafarar Allah da yarda da cewa tabbas an yi ba daidai din ba Allah ya mana gafara mai bin mu bashin karanta abin nan yana ya ƙara rubuta ne ne ya ce malam Allah ya kara lafiya ina mai tuni akan baitocin da aka ce a haddace na izzatul hulama, ko alhamdulillah na haddace kuma zan so a ce na biya wane ne to bismillah barkacin bismillah a zo nan zo duniya ta ganta mana karka damu fuskar namiji ba al'aura ba بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لي فيك قباب وإنما قباب وإنما رأوا رجلا عن موقف الظل أحجما أرى الناس من داناه مهان عندهم ومن أكرم عزة النفس أكرما ومن أكرمت عزة ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا طمع سيرته لي سلما بدا طمع سيرته لي سلما سيرته لي سلما بدا طمع بدا طمع سيرته لي سلما سيرته لي سلما سيرته لي سلما وما زلت منحازا بعضي جانبا عن الذل اعتد الصيانة مغنما إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس حبي تحتمل الظما ولكن نفس ولكن نفس الحر تحتمل الظما أنزئها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما فأصبح مخافة أقوال العدا في من أولما مخافة أقوال العدا فيما أولما مخافة أقوال العدا فيما أولما

abin da ka yi kare da karatu Allah ya kara himma idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata mun tsaya a daidai gabar da malam ya koro mana hadisin ahmad ibn sahal al-ashnani malaminsa wanda asar wanda ya ruwaito daga mujahid ibn jabar al-makki wanda ya magana a kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa Allah wa ati'u rasul rasula wa ulil amri minkum malam ya ambaci wani isnadi ko wata riwayar da wannan asar din ya zo masa daga wannan riwayar daga malaminsa ya ibn adam daga malaminsa mufaddal ibn muhalhal daga malaminsa mughira daga ibrahim يسير مثله قال المصنف رحمه الله تعالى ينبغي لمن لقنه الأستاذ أن لا يجاوز ما يلق ألا يجاوز ما لقنه إذا كان ممن قد أحب أن يتلقن عليه وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ أعني بحرف من غير الحرف الذي تلقنه الأستاذ فإنه أعود عليه وأصح لقراءته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم عن زير عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت لرجل أقرئني من الأحقاف ثلاثين آية فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لآخر أقرئني من الأحقاف ثلاثين آية فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول فأتيت به من النبي صلى الله عليه وسلم فضبه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جالس فقال علي قال لكم اقرأوا كما علمتم قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثنا ابن صاعد أيضا قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا يزيد, يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فدخلت المسجد فقلت أفيكم من يقرأ فقال رجل من القوم أنا فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقرأها خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اختلفنا في قراءتنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك من كان قبلكم إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف فليقرأ كل امرئ منكم ما أقرئ ملن يبكاو منا ci gaban wannan babin wanda a cikinsa ya ambaci ladubba da ya kamata a ce mai koyarwa ya siffanta da su malam ya ce yan bari ni man laƙanahu mai koyarwa da mai koya malam ya ce yan bari ni man laƙanahu ustad daga cikin abin da ya kamata wanda ya tankwasa kafa a gaban malami ya kamata ya siffanta da shi shi ne Allah ya jawi zama laƙanahu idza kana mimman qad ahabba an yatalaqqana alayh kai kana so kai karatu a wajen malaminka shi kuma malaminka yana so ka biya daidai abin da ya biya maka to kar ka wuce inda malamin ya tsaya maka ويقف عند أمره ونهيه جنبه وإذا جلس بين يدي غيره لم يتلقن منه إلا ما لقنه الأستاذ دا أكثر مثالي ذاك سنة للتافن أهلا أجاب ما لمنك sai wani babban ɗalibi a makarantar وعند wanda shi ma kamar malami ne a majalisar sai ka je ka biya karatun a wajen shi to kar ka wuce inda babban shehin ka ya tsaya maka ka ce tun da wannan ne bari mu ci gaba ma'ana waɗannan na dubba ne ana so a nuna mana cewa ka yi ƙoƙari ilimin ka ya zama daga masdari daga sos ne ingantacce ka samu saboda shi malami in dai na Allah ne ba zai sanar da kai abin da bai sani ba sai abin da ya fahimta ya gamsu da shi to kai kuma idan a kan hanyar karɓan ilimin ka kauce ma asalin inda ya kamata ka samo karatu to daga nan ne da ko kura suke shiga malam ya ce wa idza jalasa bayna yaday ghayrihi lam yatalaqan minhu illa ma laqanahu al-ustad wannan ababin ilimi kenan na littafi idan kuma misali ilimin qur'ani ne misali karatun qur'ani to yace daga cikin abin da nake bada shawara idan ka fara karatu a gaban malaminka da wata riwaya ko kira'a ko wata ka'ida ta karatu to ka doge a kan wannan kar a canza ko da ka je wajen wani malami misali kana karatu da hafsu kai kuma yanzu tata ta kake yi hafsun abin nan riwayar hafsun ba ka gama zama tare da kai ba to bai kamata ka je ka fara warsu ba bai kamata ka fara kalin ba ka tsaya kin itqanin abin da kake a gaban ka in ka je wajen wani malami domin kai karatun qur'ani tilawa har yanzu to ka ci gaba da wancan riwayar ko kira'ar da ka faru wannan ladabi ne daga cikin ladubban ilimi daga cikin abin da yake cutar da ɗaliban ilimi shine hankon ko kwaɗayin ya iya abubuwa da yawa sai ya fara wannan bai gama kaiwa ba lam kulu hawa sai ya hango wata duniya ta ilimi kuma sai ya tsallaka can sai ya tsallaka can to sai ayi wan bawan bawan nan din ba a inganta shi ba sannan an je can kuma ba a inganta shi ba sai ya zama muzabbab ma'ana yana tangal tangal tsakanin ilmun ilmun ko kuma bangarori na karatu guda biyu amma me ya kamata ahkim tariqataka kalula ula inganta ta ta zama nagartacciya hanyar da kake bi hanyar farko idan ka gama fahimtar ta to sai ka je na gaba kuma yana da kyau a fahimci cewa shi ilimi ko ilimi kowanne yana da alaƙa da da kowanne so da ka inganta misali a karatu ka inganta riwayar hafsu nagartacciyar ingantawa to idan ka shiga wata riwayar ko wata kira'ar ka fi samun sauƙi saboda ilimin da kake da shi a nan zai taimake ka wajen fahimtar eh, karatu na gaba malam yace fa innahu a'wadu alaihi wa asahhu li qira'atihi yin haka ya fi bada da damar gwanancewa sannan ya fi ba da damar inda zai bibiya ya gane me ya daidai me ba daidai ba ya fi gane me ya kamata sannan wa asahu li qira'atihi hanyar da ake bi kenan karatun sai zama nagartacce mai kace babu kwana a cikin sa wa kad qala nabi sallallahu alaihi wasallam ce gashi manzo Allah sallallahu yana cewa iqra'u kama ullimtum ku karanta qur'ani kamar yadda aka koyar da ku malam ya ce malaminmu abu muhammad yahya bin muhammad bin sa'id ya ba mu labari ya ruwaito daga malaminsa abu hisham ar-rifa'i daga abubakar ibn ayyash daga asim daga zir ibn hubaysh daga abdullah yace yana nufin abdullahi bin mas'ud sa'ibu as-siwak wannan alai wanda yake rike ma manzon rahama sallama aswaki yake rike masa takalmi ala zalika huwa al-fawz al an more an more an more asuwakin maza Allah sana wanda ya shiga bakin shi mai daraja mai tsarki yana tare da shi takalmin maza Allah salama idan annabi sassalama ya sa takalmi ya ce ibn mas'ud shi yake riƙewa. sai ka san fatar ta gama morewa Allah ya darasu kaga wannan shi ne baiwa da falala da Allah ya kan zaɓi wasu bayan ya ba su wata falala da matsayin da har abada ba za a ƙara samun irin wannan ba yanzu har abada ba wanda zai zo ya ce ga asuwakin annabi na rike ko ba haka ba ba wanda zai ce to shi ne ga wata falala da matsayin da yake so ya kai a tambaye shi me matsayin ina so ya rike asuwakin annabi kaga ba zai yi ba sai gashi ta Allah lamu haka ake faɗa amma malaman tarihi suna tattauna tattauna mai tsawo akan wannan kila wata rana mun samu dama ma yi magana a kan insha Allah malam ce ibn mas'ud yake cewa na ce da wasu daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqrini min al-ahqafi 30 a karanta mun ayoyi talatin daga suratul ahqaf wace fa'ida za ka samu a wannan jimlar ibn mas'ud ya ce ma wani sahabi ka karanta min ayoyi talatin daga suratul ahqaf in na baka wannan jimlar wasu fa'idoji za ka samu fa'ida ta ɗaya ka je daga ƙur'ani daga wanda bai kai ka ba saboda mai ibn mas'ud kun san falalarsa kun san matsayinsa ya ce wallahi babu wata aya da aka saukar sai face na san yaushe aka saukar na san akan wata sauka da na san wani a cikin bayan Allah wanda ya fi ni ilimi raƙumi zai iya kai ni zuwa gare shi da na abin nan da na firgi raƙumi na nausa wajen shi domin in karatu daga ibn mas'ud gaba ne a ba a wannan babu to fa'ida ta ɗaya kenan fa'ida ta gaba fa'ida ta biyu Ya ce idan idan wani yana karanta ƙwar'ani ka fita da buri ba haka bane wannan kana eh haka ne amma ba a kan wannan jumlar ba in kana in mun tambayi cewa meye dalilin da ya sa ibn mas'ud ya tambaya su kuma waɗannan dalilan suna da? amma jumlar ibn mas'ud ya ce ka karanta min ayoyi talatin daga suratul ahqaf wasu fa'idoji za a samu an samu ɗaya ka ji ƙur'ani daga wajen waninka fa'ida ce ne sabbuti. wannan yana cikin dalilin da ya sa ibn mas'ud ya canza, ya ce a karanta masa ta sabbuti. duk yana wannan babu so akwai wani abu yawwa wannan zai shiga babu laifi in an zo ka ce ka kalli wani ka ce da Allah karanta mana amanar rasul karanta mana karshen ahli imran saboda me ibn mas'ud ya yi specifying ya ce karanta mun ayoyi talatin to na biyu na uku fa akwai guda ɗaya sai mu rufe daga nan hmm? na bismillah yawa akwai wannan da za ka lafiya manzala ta salama ya nemi a karanta masa qur'ani to shi ma gashi ibn mas'ud ya nemi a koya kaga ya nemi a karanta masa duk da kuma a riwayance ilimin hadisi za a iya wani kanakanci sai a taka ma wannan fa'ida da mulki a ce in aka bi wanne ne ya riga wani wannan abin na ibn mas'ud koko abin da mun fahimta to amma dai mu bar ta a fa'idan uku akwai wata fa'ida ta gaba ita ce wannan magana ta ibn mas'ud tana tabbatar da ashe ce tana karfafan maganan da wasu rayacin malamai suka tafi a kan raɗa masura suna yana nan tun zamanin manzala sun tun da gashi ya ce a kirɗi minan al'akas mun fahimta mu rika dan wasa da kula ibn rasul ya ce fa aqra'ani khilafa ma aqra'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta mun, amma karatun da tilawar ta zama ko karatun ya zama saɓanin irin karatun da manzan wasu sama da koya mu qultu li akhar kaga tasabbuti kenan sai ya sami wani yace aqri'ni min al-ahqafi na aya ashe duka karatun da suke yi a makarantar ta Allah sallallahu suna iyawa suna abin nan sai ce to kai karanta min fa aqra'ani khilafa ma aqra'ani al-awwal kaga aiki ya samu kenan sai ya karanta masa sabanin abin da na farko kuma ya karanta yanzu an samu karatu nawa kenan uku dai wanne ne na farko eh na ibn mas'ud na biyu na mai karatu farko na uku kuma na mai karatu na biyu fa kai ataitu bihi man nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai ku tashi mu tafi kaga nan ma akwai karatu da yawa tsiye ne <laughs> eh, yadda sahabbai suka ɗauki ƙur'ani da girma ba su yadda wani ya kawo wata jumla ko salon karatun da babu shi ba yadda kuma babu gulma babu imanci a je a ce to ya rasulullah akwai wasu fa suna nan suna ɓanna a shi yanzu bai san ɓanna ce ko ba ɓanna ba bari a je a nan da muna siffantuwa da waɗannan siffofin a rayuwarmu da mun ji daɗi da mun samu amfani babu gulma babu annan annanimanci babu tsasta a shana tsakanin mutane فأتيت بهم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب ما قال صلى yana gani da aka yi bayani sai ran shi ya fashi wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dalik Ali ibn Abi Talib yana zaune fa qala Ali qala lakum iqra'u kama ullimtum ya ƙara mene ta manzala su san ya ce ku je ku yi karanta ƙur'ani kamar yadda aka koyar da ku wannan lafazin na ali yana tabbatar da cewa abin da suka karanta duka ullimu ne an ilmantar da su ne sun sani fushin manzala san salama kuma yana da alaƙa ne da rashin san saɓani saboda saɓanin sharri ne fitina ce ne girma a cikin al'umma malam yace wa haddathana ibnu sa'id haddathana ahmad ibn sinan aw qaddan daga malamin sa bin harun daga sharif daga malamin sa daga malamin sa zir daga malamin sa abdullah bin mas'ud yace أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله سبحانه يا كرن كامون آيوي فدخلت المسجد سينا شجا صلاتي فقلت أفيكم من يقرأ أتكنك أقوي وندي إيه سورة كذا فقال رجل من القوم أنا سيوانا متن يتئينا إيه فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقرأها خلاف ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيترنت قرآن ko waɗannan ayoyin saɓanin abin da na ji daga bakin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam fan talaqna sai muka tafi ila rasulillah sallallahu zuwa ga manzon sallallahu fa kulna ya rasulullah muka ce ya manzon Allah ikhtalafna fi qira'atina mun yi saɓani akan salon karatun mu فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه sai fuskar فكر من ذرها ما صلى الله عليه وسلم فتنزع فقال علي رضي sai Ali ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi ya qulu manzon sallallahu yana cewa inna ma halaka man kana qablakum bil ikhtilaf waɗanda suka wuce na al'ummomin da suka gabata abinda ya halakar da su shine mummunan saɓani wanda ya shigo cikin addininsu da rayuwarsu falyakara kullum ri'in minkum ma ukri kowa daga cikinku ya karanta daidai da abin da aka ilmantar da shi aka karanta masa waɗannan riwayoyi guda biyu eh, akwai dogon bayanai a kansu ta ɓangaren inganci ta ɓangaren tabbatar da cewa riwaya ɗaya ce ko ba riwaya ɗaya ba in Allah ya kai mu a majalisi na gaba za mu bayani saboda ina so mu kai ƙarshen babu nan insha Allah eh, قال المصنف رحمه الله تعالى من قنع بتلقين الأستاذ ولم يجاوزه فبالحري أن يواظب عليه وأحب ذلك منه فإذا رآه قد, قد فإذا رآه قد أتقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه فإذا رآه قد التقن ما لم يلقنه زهد في تلقينه وثقل عليه ولم تحمد عواقبه وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع, يقطع عليه وإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ وإن بدت له حاجة وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه مئة آية فاختار هو أن يقطع القراءة في خمسين آية فليخبره قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقرأ عليه وينبغي له أن يقبل عليه على من يلقنه أو يأخذ, أو يأخذ عليه ولا يقبل على غيره فإن شغل الأستاذ عنه بكلام لا بد له في الوقت من كلامه قطع القراءة حتى يعود إلى الاستماع إليه وأحب له إذا انقضت قراءته على الأستاذ وكان في المسجد فإن أحب أن ينصرف انصرف عليه الوقار ودرس في طريقه ما قد التقن وإن أحب أن يجلس ليأخذ على غيره فعل وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه فإما أن يرتع فيكتسب أجرا فيكتسب خيرا وإما أن يكون ذاكرا لله تعالى شاكرا له على ما علمه من كتابه وإما جالس يحدث نفسه في المسجد يكره الخروج منه خشية أن يقع بصره, بصره على ما لا يحل له أو معاشرة من لا تحسن معاشرته فجلس في المسجد فحكمه أن يأخذ على نفسه في جلوسه في المسجد ألا يقول فيما لا يعنيه ويحذر الوقيعة في أعراض الناس ويحذر أن يقول في حديث الدنيا وفضول الكلام فإنه ربما استراحت النفوس إلى ما ذكرت مما لا يعود نفعه وله عاقبة لا تحمد ويستعمل من الأخلاق الشريفة في حضوره وفي انصرافه ما يشبه أهل القرآن والله الموفق لذلك malam يسجد بدا بينا الذي عنده كما تأتي كي kamata a ce kai ɗalibi ka siffanta da bi talqinil ustad wa lam yujawizhu duk wanda ya yadda ya tsaya daidai gwargwadon karatun da malaminsa ya koyar da shi fa bil hari an yi wazu ba alai wannan ya fi samar da tsari da dogewa da ci gaba akan kan abinda mutum yake yi shi ɗalibin kenan ko kuma malami idan ya fahimci cewa ba ka wuce inda ya tsayar da kai sai ƙaunarka ta ƙara zama a cikin zuciyarsa ya ƙara girmama ka ya baka lokacinsa wa a habba zalika ne sai malamin ai wa a habba ustazu minhu sai malamin ya ji daɗin haka ga babu ɗabi'ar a nuna ma ɗalibi an riga an nuna ma malami ai an riga an iya wannan dalibi ya zo wajenka ce malam ina so in karatu a ga wajenka me kake so ka karanta bulugul mara shi zai zaɓa ya zaɓa na ɗaya kenan na biyu inda za ka cike masa to ka ɗan tambaye shi to ya mustawan level ɗin shi a karatu ya littafi kaza a ah, malam ai mu mun yi wannan cincin to kuma ko da ka yi karatunka a wajen wani malami daban wani malami zai iya koyar da kai eh, misali arba'in na nawawiya misali eh, ka ilmantu ka san abin da Allah ya baka dama ka sani wani kuma in ya ɗauke ka a arba'in na nawawiyan ne amma zai kai ka duniyar ilimi ya yawo da kai ya dawo da kai sai ka ji kamar baka taɓa yi ba so in kai haka ka haramta ma kanka fa idan ra'ahu qad kana malami yalqinuhu zahida fi talqinihi so da yawa malami idan ya fahimci cewa kana kutsawa ka bidiyo abin da shi bai koyar da kai ba din ka zo ka nuna ka iya to sai ya kyamaci koyar da kai wata kula alaihi sai ya ka zama mai nauyi a kan shi walam tuhmad a buhu a ƙarshen al'amari waken ku ba zai dafu ba tare saboda za a rika samun damuwa وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه yace daga cikin shawarar da nake ba ɗalibin ilimi shine duk lokacin da ya tankwashe kafa ya fara karatu a gaban malami kada shi ya yanke karatun to nan malam ya isa a tsaya haka ka bari malam ya ce ka tsaya ana tunda malam ya riga ya san capacity ka ya san abin da za ka iya wa in badad lahu hajatun idan bukata ta bayyana gare ka wa kad kana al-ustadhu muraduhu an ya'khudha alayhi aya shi malam ya riga ya shirya ya tsara cewa aya misali a qur'ani ne ayoyi dari za ta dauka fahtara huwa an yaqra al-qira'ata fi 50 aya sai kai almajiri ka fahimci cewa yau ba za ka iya yin ɗari ba hamsin kake so ka yi to falyukbirhu qabla zalika bi udrihi tun kafin a fara biyan karatu ka faɗa ma malam alam ya fata malam yau hamsin muke so a nan za mu iya misali hamsin muke so a tsaya hatta ya kuna al'ustazu huwa allazi ya tsawo alai ku ji tarbiyyan karatu har ya kasance malamin shine zai ce to nan ya isa kai ne ka ce ya isan to amma tun farko ka faɗa ma malam din an zo an fara karatu malam zai ce ya isa saboda ne a cikin cewa malami ana biyawa sai ka ce to malam ya isa to kamar instruction kenan kai kake ba da umarni a'a ka bi ladabi cikin ladabi ka girmama shi ka ce ga abin da nake so sai an zo karatu shi ya ce hasbo wannan al-ta'addud kenan irin waɗannan abubuwan jama'a su suke kawo albarka ilimi su suke kawo hasken kwakwalwa da kyastuwar fahimta a cikin kwakwalwar mutum malam ce wa yanbaghi lahu an yuqbila ala man yulqinuhu aw ya'khudha alayhi aw ya'khudha alayhi wa la yuqbilu ala a samu kyakkyawan sauraro da tattaruwar tunani da kwakwalwa ga wanda kake sauraro malamin da kake karatu a gaban shi fa in ustaz idan kana cikin biya karatu sai malam hankalin shi ya dauke ya tafi wajen wani abu bi kalamin la budda min fil waqti min kalamihi a daidai lokacin da ake biya karatu maganar da malam yake kuma dole ya yi ta a wannan lokacin to kafa alkira'a sai ka tsaya hatta ya uda idan istima ilai har hankalin da sauraron malam ya dawo wajen ka saboda me kada yana bayani ka wuce tare da wani kuskure wa uhibbu lahu idan qadat qira'atu ala al-ustad malam yace ina ba da shawara zai yi kyau idan ka gama karatu a gaban malami wa kana fil masjid karatun dama majalisin ku a masallaci ne wa ah, fa'in a habba an yansarif in sarrafawa alaihi waqar in ka so an gama za ka tafi to ka tashi ka tafi amma cikin natsuwa saboda ne ka ɗauko ilimi ne shi kuma ilimin nan yana da siffar da ya kamata a siffanta da ita in an ɗauko shi ilimi ce wa darasa fi tsariƙihi maka bin sakan yana hanya hanya ka bar majalisi kana tafiya sai ka riƙa muraja'ar abin da ka karanta me yasa malam ya ambata fifi tsarikahi saboda ka yi guzurin karatu kwakwalwar ta zama bizi har yanzu da abin da ka ɗauko na karatu wasu daga cikin masana suna ganin cewa yin karatu da a lokacin da kake tafiya akwai wasu saƙonni da suke isa da kwakwalwa na motsawarta da zama very active wanda idan a zaune ne ba haka ba ne kuma gaskiya ni na yarda da wannan saboda ai asali tafin kafa akwai jijiyoyin da suke da alaka da kai sai yasa yanzu da kanka zai dame ka kana ciwon kai to akwai inda ya kamata ka je a can kasan kafar ka kaman matsa kaman matsa ko kuma a yi mata ana ta masajin wajen aka yi dace da daidai wajen za ka ji ciwon kanka ya ce to ashe sanda kake tafiya kwakwalwarka ta fi aiki ah, bil munasaba ko ni yawancin yawancin waƙoƙin da na yi a duniya da na rubuta a duniya a nan hashu ne tun da ba yi a lahira <laughs> duk ina tafiya tafiya a ƙasa ya sa ina tafiya irin wannan sai ka ji ba ka so ka haɗu da wani saboda tunanin suke mai zurfi kila kana so ka kwakwalwar ta haifi wani abu to malam yace wa darasa fi tariqihi ma ma sakan wa in ahabba an yajlisa li ya'khudha ala ghayrihi fa'al an gama karatu a wajen malam Muhammadu misali sai kuma ga malam tankwashan a wata zawiya to in kana so ka je wajen malam tankwa ma wajen wani malam tankwa kai karatu kaga malamin ka na farko ba zai ce karkai karatu a wajen kowa na sai ni malami na Allah na kirki shi zai hango wani din shi yara ma latara sai wani da kake gani akwai karatu je ka wajen shi kai karatu ba wai a'a ni kadai ni kadai za a zo wajen ba wa in jalasa fil masjid malam ce idan kuma ya zauna a masallaci wa laysa fil hadrati man ya'khudhu alayhi ba wanda zake karatu a wajen shi kuma an tashi to fa imma an yarka fa yattaki ba khaira to kaɗan koma gefe kai na fila mana ka samu lada wa in ma an yakuna zakiran lillah kaɗan ya gefe kai ambaci Allah shakiran lahu ala ma min kitabi ka gode ma Allah akan ni'imar da ya maka na sanin littafinsa yanzu an koya maka ka ɗauko karatun aka ce ka siffanta da ɗabi'a kaza aka ce ga yadda za ka yi a majalisin ga zikirin da za ka yi ga nafila sannan ka haɗa kuma da godiya ga Allah akan ni'imarsa وإما جالس يحبس نفسه في المسجد كوكا كريتا كانت مثلا يكره الخروج منه بعد سوكا بترجى مثلا خشية أن يقع بصره على ما لا يحل له أو معاشرة أو معاشرة من لا تحسن معاشرته إن كي إن بذاك الذكر ما بذاك كوما يبا تو كوما جيتي كذونا منا إلا دليل نزيسا بذاك كتبا سبو نكركتا إذا كي جنا to shi kuma idan ka saki dokin idanka yana shiga ko ina to kwakwalwar ba za ta samu abin da ake so ba tabbas ido yana da tasiri akan kwakwalwa akwai wannan ko shakka babu duk lokacin da ya kasance wannan wannan gabar tana tabbatar da cewa ashe yana da matukar muhimmanci mutum ya rika turke idanunsa kenan kar ya bar idanunsa sakata to a wancan zamanin kenan da sai an fito yanzu fa ga tana aljihunka a gani ya sa yake da matukar muhimmanci ka kula ka ji tsoron Allah su kuma mata su ji tsoron Allah a kan bayyana tsaraici masifa ce a cikin al'umma sai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى أزكى أزكى هنا da alaƙa da zuciya da ƙwaƙwalwa sarkin zuciya da basira ka rufe idan kar ka rika kalle kalle to amma an san abin nan karfe ɗaya baya amfana ko to sai aka ce wa kullil mu'minati yaghdubna min absarihinna wa sai aka ce mene wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kar su bayyana adansu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin a samu kyakkyawan sutura wacce za ta rufe ko ina wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الإثل الذي لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون an toshe duk wata ƙofar da banna za ta shigo bayan kasa. kar ka saki idan ka sakaka to in za ka hango to in ka tashi hangowan kuma babu saboda an rufe to amma yanzu fa waɗannan mutanen da kuka ji Allah ya ambata da niyya aka ambace su kar mace ta bayyana adanta sai da wane wane wane wane da sun fita daga da'irar nan an saba ma Allah Allah ya samu dace Allah ya shirya mu gaba ya ce ko kuma zama da wanda la ta sunu mu'asharatuhu ashe ana koya maka ba kowace majalisa ake zama ba a da yace wata majalisa in ka zo sallama za ka yi ku gaisa shi kenan amma ka zauna saboda me mahauta ce ta fi fiɗar naman mutane har bai kamata ka zauna a mahauta irin wani ba abin da ke cikin ta sai kila wa kalan shafa labari shuni dare dubu da ɗaya wane wance wan shi kenan to duk wanda ya cika kwakwalwarsa da maganganun mutane wane wance to kwakwalwar haka za ta yi ta hasken haskenta na tafiya kare da gaske shi yasa masu hikima suke cewa duk wanda yake son ya sami natsuwa da farin ciki to ya karanta ko ya takaita magana a kan mutane duk wanda yake yawan magana a kan mutane to akwai wata natsuwa ta zuci da yake rasawa rai da gaske kuma zuciyarka da kwakwalwarka kullum za ta zama a tunaninta da wani da wani a'a sai fokusin a kan rayuwarka ne zai amfani ka da abin nan malam ya ce fajalasa fil masjid fa hukmuhu an yakuza ala nafsihi في جلوسه في المسجد ألا يخوض فيما لا يعنيه فيما لا يعنيه ويحذر الوقيعة في أعراض الناس to ko da ka zauna duk ba a yi wannan ba to kar ka manta a cikin masallaci kake kar ka kutsa mutuncin mutane don wasu a cikin masallacin ne za a yi fawon naman mutane kuma kaga wannan zunubi ne akan zunubi gulma a wajen masallaci da annan yimanci laifi ne a cikin masallaci kuma laifi ne a kan laifi saboda akwai tsarkin wajen zalika wa kuma yu'azzim sha'irar layin fa na hannun taqwal kudu gulma da annan yimanci suna bata al'umma suna kawo rashin jituwa a tsakanin mutane suna cutarwa suna ta barazana ce babba akan zamantakewa sai yasa duk al'ummar da take so ta ci gaba sai ta rage gulma da annamimanci duk auren da ake so ya wanzu sai an manta da kowa kowa ya tsaya ba zai ji wa me wane yake cewa me a a dahau duk ɗalibi da malamin da ake so a samu jijiwa sai an samu wannan amma duk in ya kasance mun gina rayuwarmu akan gulmace-gulmace da annamimanci to gaskiya ba inda za mu je shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu tanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wannan aya an ambace ta a ina ne bayan bayani akan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum ana magana akan yan uwantaka domin a nuna maka cewa da gulma da manci manya-manyan barazana ne ga 'yan uwantaka da tsabtar zuci da kyakkyawar alaka da haka mu narkar da wannan tsatsar a cikin rayuwar mu mu yi ƙoƙari mu mu takaita tattaunawa mu akan mutane kuma dirran da ka wuni ba kai magana akan mutane ba ka jarraba sai ka ji kafi jin daɗi sosai ba haka ba ne amma in kai magana a kan mutane hamsin ta ga daraja hamsin wajen azabar zuci in kai a kan ɗari haka mun fahimta Allah ya samu dace Allah ya tsarkake harsunan mu ya azurta mu da faɗan daidai da aiki da daidai ya azurta mu da shagaltuwa da aibubbukanmu da mantawa da aibubbukan mutane lisanuka la tadhkur bihi awrata mri'in fa kulluka awratin walin nasi alsunu tana sanda kake bayyana kuskuren mutane da abin da suke ba daidai ba sai ma fa inda za a kalle ka akwai abubuwa wanda ya dace da kyakkyawan fahimta shine wanda ya damu da abin da yake gaban shi Allah ya samu dace Allah ya karbi ayyukan mu wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk babu karatu sati mai zuwa sai sati na in sha.